يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوضع مشغبابي نهد إن شاء الله تعالى daga cikin babuka na kitabun salati littafin bulugul maram daga kan hadisi na 242 darasin yana karantar da mu hukuncin rikon sutura ga mai sallah abinda ake nufi da sutura fahiya ma ya ja'alhul musalli amamahu abinda mai sallah yake ajewa a gabansa liman ilmururi bayna yadayhi saboda ya hana wucewa ta gabansa ka ajiye wani abu a gabanka a lokacin da za ka yi sallah saboda ka hana mutane gittawa ta gabanka a littafin lisanul arab a mujallar na bakwai shafi na 122 ana cewa as-suturatu ta bihi min kulli shay'in abinda ake nufi da sutura shine abinda kai makanka kariya da shi ka'inan makana don haka sutura ita ce abinda mutum ya ajiye a gabansa saboda kariya kada mutane su rika ratsawa su rika gittawa ta gabansa haka ya zo a littafin makayi suluga littafin ibn faris bin zakariya rahimahullahu ta'ala a mujallar na uku shafi na 122 an abi juhaim bin al-harisi an karbo hadisin nan daga abu juhaimu bin al-harisi wato al'ansari an fa Allah ya kara masa yarda baban juhaimu sunansa alharisu kuma a wasu littafan tarihi ana kiransa da abdullahi bin juhaimu yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka shahara da alkuniya saboda shahara da alkuniya har ma sunansu na asali ya bace akwai sahabbai waɗanda suka shahara da alkuniya a dalilin shaharar da suka yi da alkuniya har ma sunayensu na asali ya bace daga cikinsu akwai abu juhaim saboda shaharar da ya yi da wannan suna shi yasa ibn hajar bai ma kawo sunan shi ba baban juhaimu wannan dalili yasa aka samu kace na ce game da ainihin sunansa saboda ya fi shahara da alkuniya wasu malaman tarihi suna kiransa alharisu shine asalin sunansa wasu kuma suna cewa abdullahi bin juhaim akwai abu jahm abu jahmin daban da abu juhaim abu jahm shi ma sahabi ne hadisinsa yana cikin littafin bulugun maram za mu kawo gare shi insha Allah ta'ala shi sunansa amiru bin huzaifa al'adawi don haka abu jahamin da kuma abu juhaim dukansu sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne shi abu juhaim mutumin madina ne shi yasa ake kiransa al'ansari amma abu ana kiransa al ko a kira shi al'adawi. yana da dangantaka da sayyidina umar akwai littafi wanda aka rubuta saboda tattaro sunayen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka shahara da da alkuniya har ma sunayensu na asali ya nemi bacewa sunan littafin asma'u man yu'rafu bi kuniyatihi asma'u man yu'rafu bi kuniyatihi littafin al-imam Muhammad bin al-Husayn al-Mawsili ya rasu shekara ta hijira shekara ta hijira ta 374 ya kai shekara dubu da mutuwa yanzu Allah madaukake masa rahama Abu Juhaym bin al-Harith al-Ansari radiyallahu anhu qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah yace law ya'lamul marru da dai mai gittawa mai wucewa baina yadayil musalli ta gaban mai sallah ya sani da dai mai gittawa ta gaban mai sallah ya sani ma za alaihi min al-ismi irin laifin da yake kansa lakana an ya arba'in da ya kasance tsayuwarsa tsawon arba'in khairar lahushi shi ya fi masa min an yamurra bai na yadaihi a kan ya wuce ta gaban mai sallah lau ya alamul maru bai na da musalli ta dai mai wucewa ta gaban mai sallah yana sani ma za a laihi al'ismi me yake kansa na yawan laifi lakana an ya kifa arba'in da ya kasance tsayuwarsa tsawon arba'in khairar lahu shi ya fi masa min an ya murra bai na fiye da a ce ya wuce ta gabansa muttafaqun alai حديث ينا صحيح البخاري ده صحيح مسلم ابن حجر يقول واللفظ للبخاري وأن اللفظ ينا الإمام البخاري نينا كتاب الصلاة أبواب سطرة المصلي باب إثم المار بين يدي المصلي حديث قريب يد قوما ينا صحيح مسلم كتاب الصلاة باب من المار بين يدي المصلي حديث قريب يرد بقوي, wannan bayani na ibn hajjar akwai kuskure a kai malamai da suke sharhin bulugun mara sun yi matashiya a kai kamar misali al'imamu sana'ani a littafin subulu salam a mujallar na farko shafi na 494 yana cewa lauya alamun maru bai na yadda musalli ma za a laihimin al'ismi lakana an ya arba'ina khairan min an ya murra baina yadayhi ibn hajar ya ce wa lafzu lil bukhari wannan lafazi na al-imam bukhari ne la al-imam sanani ya ce lafazin da ya zo cikin hadisin nan ismi laisa min al bukhari wala muslim baya cikin lafuzan hadisai na al-imam bukhari haka ma baya cikin riwaya ta Alimamu Muslim cewa Minal ismi wannan babu shi a sahihul Bukhari babu shi a sahihu Muslim sai yace ce fal'ajabu min nisbati al-musannif laha huna ila abin mamaki shine yanda ibn hajar ya danganta wannan lafazi ga al bukhari da al-imam muslim kuma gaskiya ne kuskure ne ibn hajjar ya yi game da wannan lafazi na minal ismi domin asali hadisin lauya alamun maru bai na yadda musalli ma za a laihi lakana an ya kifa arba'in babu minal ismi lafazin minal ismi bai zo a littafin al'imamun bukari da kuma al'imamun muslim ba shi kansa ibn hajjar ya yi magana a kai a littafin fathul bari inda yake sharhin wannan hadisin a mujallar na biyu shafi na 375 shi da kansa ibn Hajjar ya faɗa a fathul bari ya ce ma za alaihi minal ismi wannan lafazi da ya zo laisat hazihi ziyada fi shay'in minar riwayati inda gairihi shi da kansa ibn hajar ya faɗi haka a cikin fathul bari ya ce wannan ƙari da aka samu ma za alaihi minal ismi min ismi babu shi a riwayoyin wannan hadisi wanda ya zo a littafin muwatta da littafai da baki sitta ashabul masani da wal mustakharajati bidunha ibn hajar yace wa lam araha fi shay'in ce ar-riwayati mutlaqan gaba ɗaya riwayoyin hadisin nan babu min ismi duk riwayoyin hadisin ibn hajar din ya faɗa sai ya ce amma a cikin littafin al-musannaf eh, na ibn abi shaiba akwai ya'ani min al-ismi wanda ya ruwaito hadisin ya fassara ma za alaihi sai mai riwayar hadisin ya ce ya'ani min al-ismi shine ibn hajar ya ce fa yahtamilu an takuna zukirat fi asli al-bukhari ta yiwu lokacin da al bukhari ya ruwaito hadisin nan sai aka kawo bayanin ɗaya daga cikin waɗanda ya rawaito hadisin yana fassara ma za alaihi a ƙasar littafin al'imamu bukari shi ne hashiya sai ya rubuta minal ismi fazanna hal eh, kushmiha ne aslan daga cikin waɗanda suka eh, yi riwayar al'imamu bukari akwai malamin da ake kiransa al'imamu abulhaisan muhammad bin maki al-kushmiha ne ya rasu a ranar arfa hijira na da shekara 389 shekara 1045 da suka wuce kenan yana daga cikin waɗanda suka ruwaito wato hadisan al'imamun bukari to shi da ya ruwaito hadisan a maimakon ya bar wannan ta'aliki min al'ismi sai ya haɗa shi da hadisin matani na al'imamun bukari shine ibn hajar yake matashiya a kai a fathul bari amma kuma da ya zo littafin bulugul maram sai ya shigo da min ismi shi kansa kaga yayi mantuwa al imam al bukhari da al imam muslim sun ruwaito wannan hadisi da muka karanta hadisin abu nabri salim maula umar bin ubaidillah madini ya ruwaito daga busur bin sa'idin an abil juhaimil ansari wato salim abu nabari an busur bin sa'id an abil juhaimil ansari wanda ya ruwaito hadisin shi ne salim abu nabari sai ya ce la'adiri ban sani ba ƙala arba'ina yauman au shaharan au sanatan shin abu juhaimi ya faɗa ya bayyana abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da arba'in din nan kwanaki yake nufi ko watanni arba'in ko ko shekaru arba'in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da dai mai wucewa ta gaban mai sallah ya san abin da yake kansa da kuwa ya tsaya tsawon arba'in shi ya fi masa shi wanda ya rawaito hadisin ya ce to ya manta shin wanda ya karantar da shi hadisin nan busur bin fa'idin busur bin sa'idin tabi'i ne shi ya dauko hadisin daga abu juhaimil ansari sahabin annabi muhammad yace shin busur bin sa'idin ya faɗa min abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine mutum ya hakuri ya tsaya tsawon kwana arba'in ne yana jiran mutum ya gama sallah kafin ya wuce ko ko mutum ya tsaya watanni arba'in ne ko ko shekaru arba'in ya manta in ka duba sunan tirmidhi saboda hadisin nan yana sahihul bukhari sahihu muslim uh, bakin kutubu sita ashabul masani da sauransu duk sun ruwaito wannan hadisi al-imam tirmidhi bayan ya kawo hadisin nan yana kitabu salati sifatu salati babu ma jaa fi karahiyatil murur bayna yaday al-musalli hadisi na 336 al-imam tirmidhi yace wa hadisu abi juhaym hadisin nan na abu juhaim hadisun hasanu sahihun hadisi ne mai kyau ingantacce wa kadru an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kuma an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa li an yaqifa ahadukum mi'ata amin kaga al-imam ya fassara abinda ake nufi da 40 an samu wani hadisi al-imam tirmizi yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da dai a ce mutum zai tsaya shekara ɗari ka tsaya shekara ɗari a masallaci kada jiran mutum ya gama sallah kafin ka wuce ta gaban shi khairul lahu shi yafi mu mutum alkhairi min an yamurra baina yaday akhihi wa huwa yusalli yafi a ce ka wuce ta gaban dan uwanka yana sallah hadisin yana sahihu sunan tirmidhi hadisin 336 kaga an samu wani hadisin da ma ya fi tsanantawa akan hadisin al-Imam da al wanda Ibn Hajjar ya kawo anan al-Imam ya ce ga abin da manzon Allah ya faɗa a an ruwaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da dai za ka yi haƙuri ka tsaya shekara ɗari kana jiran mutum ya gama sallah kafin ka wuce ta gabansa da shi ya fi maka alkhairi inda ka san abin da yake kanka mu ci gaba ibn hajar ya ce wa waqa'a fil ya auku a riwayar al eh, bazar littafin shi ne shine al-bahr zakhar musnad al-imam al-bazzar abdullah al-haris saboda littafin al bazar ya tsara shi ne a tsari irin na al-masanid tsari na al ya bambanta da tsari yanda ya zo na ashabul kutubus sita ashabul kutubus sita sun tsara littafan hadisi ne a babuka na ilimi amma idan aka ce maka musnad al-musnad ba haka aka tsara ba duk littafin da aka ce masa al-musnad to ana ware sahabi ne sai a kirga hadisin da ya ruwaito a karkashin sunansa sai a kawo wani sahabin a kirga hadisin da ya ruwaito a karkashin sunansa shi sa ake kira al-masani sai a ce musnad abdullahi bin al-haris sai a jera hadisin da abdullahi bin al-haris ya ruwaito abdullahi bin al-haris dinnan shine abul juhaim al-ansari don haka al-imam al-bazzar a littafinsa al-bahar az-zakhar yayi ya kawo musnad abdullahi bin al-haris a karkashin wannan musnadi din sai ya kawo hadisin nan hadisi na 3222 ibn hajar ya ce min wajihin akhar ta wata hanya ta wata fuska idan aka ce ta wata fuska ba riwayar da ta zo cikin al'imam sahihul bukhari da sahihu muslim ba a wannan hadisi da ya zo a cikin musnadul imam al-bazzar an ce arba'i na kharifan da mutum zai tsaya a masallaci yana jira ɗan uwansa ya gama sallah kafin ya wuce ta gabansa sai aka ce tsawon eh, tsawon kaka guda arba'in idan aka ce kaka arba'in ana nufin kamar shekara arba'in larabawa suna faɗin haka alkharif awwalu ma yabda'u min al-matar fi iqbali shita farkon saukan ruwa da larabci suna kiran shi alkharif lafazin hadisin shine sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa law ya'lamu al-marru bayna yaday al-musalli da dai mai wucewa ta gaban mai sallah ya sani ma za alaihi menene yake kansa kaga babu lafazin minal ismi ma za alaihi kawai lakana la'an ya kuma arba'ina kharifan khairan lahu min an ya murra bai da yadai da dai mutum zai tsaya shekara arba'in ya fi masa a ce ya jitta ta gaba mai sallah wannan hadisin yana da rauni hadisin da ibnu hajar ya kawo dinnan yake cewa wa a fil bazar. min wajihin akhar 40 kharifan in ka duba ba'ifu sunan ba'ifu eh, targhib wa tarhib hadisin 298 za gani riwayar tana da rauni shi yasa bai ma kawo ta da farko ba ya kawo ta saboda karfafa ma wacce riwaya ta farko saboda bayani game da fassaran arba'un akwai hadisin jabir bin zaidin yana cewa ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazan Allah yana cewa lauya alamun maru bai na yadayin musalli da dai mai wucewa ta gaban mai sallah ya sani ma za alaihi mai yake kansa lawa kafa arba'in da ya tsaya tsawon arba'in khairun lahumin an murra bai na yadayi ya shi masa a ce ya wuce ta gaban mai sallah jabir bin zaidin ya ce ƙala ba abun nasi wasu malamai sun fassara abinda annabi yake nufi da arba'in ɗinnan. nan ya'ani arba'ina kharifan wa qala akharun wasu suka ce arba'ina shahran wasu sun ce shekara arba'in wasu kuma sun ce ana nufin watanni arba'in wa qala akharuna wasu kuma suka ce arba'ina yawman ana nufin kwanaki arba'in babu sauki a kowane ka hadisin da ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shakka duk littafan hadisai sun ruwaito wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ka san abin da yake kanka na laifi a dalilin wucewa ta gaba mai sallah da ka gwammaci ka jira wannan mutumin ya zama sallah in ma zai dauki shekara arba'in ko a fasara ta biyu zai dauki watanni arba'in ko a fasara ta uku zai dauki kwanaki arba'in dukansu babu mai sauki don babu wanda zai tsaya sallah ya kwana arba'in da ya sallama ba to amma duk da haka annabi ya yi misali da haka don ka gane girman laifin wucewa ta gaban mai sallah ka jira shi kwana arba'in mu ɗauki wannan shi ne mafi sauki ka jira shi tsawon kwanaki arba'in ya sallama sannan ka wuce shi ya fi maka alkhairi wannan shi ne hadisi na farko da ibn hajjar ya kawo a wannan babi saboda nuna maka girman laifin wucewa ta gaban mai sallah sai hadisi na gaba wa an aisha ta radiyallahu anha an karbo hadisi daga aisha Allah ya kara mata yarda qalat tace su ila rasulullah an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi gazwati tabuka a yakin tabuka an suturatil musalli game da suturar mai sallah kariyar da mai sallah zai aje a gabansa an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya akai faƙala sai mazan Allah ya ce mislu mu'khiratin rahali kamar ƙarshen siddin rakumi a rahalu shi ne siddi wanda ake ɗora a kan raƙumi in ka duba lisanul arab mujallar na farko shafi na 66 yana zuwa da sunaye kamar guda biyar akan kira shi mu'khiratul rahali akan kira shi mu'akharatul rahali akan ce masa akhiratul rahali ko a ce akhirur rahmi kulluhu khilafu qadimatihi wato siddi da ake dora a kan raƙumi kafin a hau shi ake kira arrahmu to idan aka dora wannan siddi yana da makari ta gabansa yana da makari ta bayansa saboda shi raƙumi ba kaman doki ba ne in yana tafiya yana jijjigawa in ba don wannan makarin ba kana iya faɗowa <clears throat> saboda haka sai yana da makari ta gaba yana da makari ta baya in ka duba lisanul arab yace wahiyar lati yastanidu ilaiha rakibu don haka idan ka hau kan rakumi sai ka jingina a na bayan ko da zai jijjiga da kai ne ta gaba ma akwai makari ta ko ina akwai makari to annabi sallallahu alaihi wasallam yace makarin bayan abin nan Aisha tace annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi game da suturar mai sallah faƙali sai mazan Allah ya ce tsawonsa ya kai kamar wato na ƙarshe shi ne makarin eh, na ƙarshe wanda yake kan saddi na rakumi ya ce a kharajahu muslim al'imamu muslim ya fitar da wannan hadisi yana kitabu salati babu ma ja a fi mu'akhiratin rahli hadisi na 500 nawawi ya yi sharhin hadisin nan sharhu sahihi muslim shi ma haka ya faɗa ya ce al-mu'khira al-mu'akhkhara ko a ce akhiratu rahali annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani da kansa game da tsawon sutura Aisha Allah ya ƙara mata yarda tace an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam tsawon sutura sai ga amsar da manzon Allah ya bada tsawon sutura ta yi kamar wato bayan siddi na raƙumi shi ne eh, mu'akhira ko a ce masa al-mu'akhira ko a ce masa akhiratun rahali haka na littafin tuhufatul ahwazi sharhin sunan turmizi a juzi na biyu shafi na 253 al'imam muhammad bin abdurrahman al-mubarak kafuri ya ce ƙalar hafizu fil ibn hajjar ya faɗa a littafin fathul bari fuka fuqaha duk malaman fikihu sun yi la'akari da wannan hadisin na Aisha Allah ya kara mata yarda hadisin Aisha din nan a kansa littafan fikihu suka yi bayani shine mu'akhiratu rahli fi a aqalli sutura duk littafin fikihu idan zai gaya maka sutura da za a ajiye a gaban mai sallah tsawonsa mafi ƙaranci. kar ya wuce girman siddin rakuni shine girman wannan majingini na siddin rakuni wato aqallu sutura mafi ƙaranci saboda tambaya aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba da amsa don haka yasa ba yanda za a yi kace sutura ta gaza wannan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi bayani akan abin da ya gaza hakan ba fi taqdiriha bi fi'li zalika yaya tsawon majinginin siddi na rakumin yake wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi misali da sutura ya zama daidai tsawonsa a nan inda malaman fikihu su ya bambanta faƙila wasu suna cewa zira'un ya kai tsawon hannunka daga gwiwan hannu zuwa yatsa tun da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi misali ne da abin da ake samunsa a zamanin shi ta yiwu wannan siddi da ake dorawa a rakumi ba irinsa ba ne a yanzu saboda haka yasa malaman fikihu sun yi ta ƙoƙari su bayyana tsawon wancan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi misali da shi wanda aka sani a zamaninsa wakila wasu suna cewa sulusa zira'in wa huwa ashhar mafi shahara malaman fikihu suna cewa bai kai tsawon hannu ba bai kai tsawon zira'i ba amma ya kai kashi biyu cikin uku na zira'i shine ka cire daga gwiwan hannunka wuyan hannunka zuwa dungu tsawonsa kenan wannan shine sulisi biyu na zira'i wannan shine mafi shahara a littafin fikihu ibn hajar ya ce lakin fi musannaf abdurrazak an nafi'in anna mu'akhirati rahli ibn umar kanat qadar zira'in amma an samu hadisi da yazo a cikin al-musannaf na al-hafiz abdurrazak cewa abdullahi bin umar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam an ga cewar siddinsa majinginin siddinsa tsawonsa yana daidai zira'i kaga sai aka kwatanta da siddin raƙumi na sahabin manzon Allah saboda a gane tsawon majinginin siddin raƙumin da annabi ya yi misali da shi sutura ta zama daidai haka al-imam an a sharhin hadisin nan da yake bulugul maram yace fi hadhal hadith wannan hadisi na Aisha Allah ya kara mata yarda bayanu anna aqalla sutura wannan hadisi na Aisha ya mana bayani cewa mafi karanci game da tsawon sutura shine mu'akhiratur rahali majinginan wato siddi na raƙumi wa hiya qadru azmi zira'i ya kai kamar wato kaurin zira'i girman zira'i ya kai kamar girman zira'i ya ce huwa zahu sulusai zira'i kamar yadda wasu malamai ke fada ko kuma kashi biyu cikin uku na tsawon zira'i ko daidai tsawon zira'i ko kuma sulusi biyu na zira'i wa ya hasulu bi ayi shay'in aqamahu na yadayhi haka za al'imamun an ya ce ba ba ne wato sai wannan ɗin. kowane abu ka aje a gabanka bi ayyi shay'in kowane abu ka aje a gabanka in dai tsawon yayi haka na kai sutura ba ka'ida bane ya zama sai wannan din amma al-Imam Malik yayi sharadi an ya kuna fi gilbi rumhi ya kasance abinda zaka ajiye a gabanka yana da kauri da ya kai na kifiya akwai hadisin da ya zo a sunan tirmizi kitabu salati sifatu salati babu ma ja'a fi suturatin musalli hadisin musa bin talha an abihi qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace idza wada'a ahadukum bayna yadayhi mithla mu'akhkharati rahli idan dai mutum ya aje a gabansa wata sutura suturar da ta yi kama da majinginin siddi na rakumi fal yusalli yayi sallarsa wala yubali man marra wara a zalika kada mutum ya damu da wanda ya wuce ta gaban haka al'imamu turmizi ya ce wa filbabi wannan babi da ake magana game da sutura an samu hadisin abu huraira da sahal bin abi hafma da abdullahi bin umar da sabaratu bin ma'badin aljuhani sannan akwai hadisin juhaifa ga kuma hadisin aisha an samu hadisai da yawa daga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam game da matsala ta sutura ta mai sallah hadisin sabra bin ma'bad shine na gaba yace wa an sabrata bin ma'badin al-juhali radiyallahu anhu an karbo daga sabra bin ma'badin al-juhali Allah ya kara masa yarda qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace liyastatir ahadukum lallai kowane ɗayanku ya yi sutura fi salatihi a sallarsa walau bi sahamin koda da kifiya kaga an samu wani abu kuma da yake siffanta mana tsawon sutura shine kifiya wancan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi misali da majingini na siddin raƙuni wannan kuma hadisi na sabra bin ma'bad annabi sallallahu alaihi wasallam yi misali da kifiya saham akhrajahu al-hakim al-imam hakim fitar da hadisin kuma hadisin nan yana cikin sahihu ibn khuzaima hadisin goma yana cikin musnadul imam abi ya'la sannan a sunan al-kubra na al-imam al-baihaqi ahmad yana cikin littafin al tabrani da sharh as-sunan al-imam al-bagawi amma lafazin da zo a wannan littafi na bulugul maram yace akhrajahu al-hakim wannan lafazi ba lafazin al-imam al-hakim bane lafazin ibn abi shayba ne yana cikin al-musannaf kitab as-salati abwab sifati as-salati nan ma kuskure ne ibn hajar yayi yace akhrajahu al-hakim na'am al-imam al-hakim ya rawaito hadisin amma ba lafazin shi bane wannan lafazi ya zo a cikin al-musannaf littafin ibn abi shayba kitabu salati abuwabu sifati salati hadisi na 2784 lafazin da ya zo a cikin al-mustadrakul imam al-hakim yana kitabu al-imamati wa salatil jama'a hadisi na 964 lafazin al-imam al-hakim shine la yastur ahadukum salatahu walau bi sahmin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada kenan la yastur ahadukum salatahu walau bi sahmin lalle kowananku yayi masallasta sutura yayi masallarsa kariya annabi sallallahu alaihi wasallam yace koda kariyar nan zai yi ne da kifiya amma lafazin da yazo a littafin bulugul maram liyastatiru ahadukum fi salatihi walau bi sahmin wannan yana al-musannaf na ibnu abi shayba babu shakka al-imam al-hakim ya rawaito hadisin nan yana da kyau yana silsilatu sahiha hadisi na 2783 to kaga kenan an samu hadisai waɗanda suke tabbatar da mas'ala ta sutura waɗannan hadisai da ibnu hajar ya kawo a littafin bulugul maram ya kawo ne saboda ya bayanin ajiye sutura kafin mutum ya yi sallah abu ne wanda shari'a ta yi umarni da shi ya tabbata a sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo a sunnar manzon Allah ta aikinsa ya zo ta maganarsa don haka sunna ce tabbatacciya babu shakka wa huwa amrun la ala annahu mimma yushra'u lil musalli ilhu, an shar'anta mutumin da duk zai yi sallah ya nemi sutura in ka duba littafin ibn abdul barri at-tamhid a mujallar na 4 shafin 197 da littafin ibn qudama shine al-mughni da littafin ibn rushd bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid a mujallar na farko shafi na 82 waɗannan malamai sun ba da labari an samu ijma'i na malaman sunna akan cewa sutura ga mai sallah babu shakka ya tabbata a sunnar annabi muhammad in za ka yi sallah ka samar makanka sutura idan za ka yi sallah ka samar ma kanka sutura a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yake ka samar ma sallarka sutura la yastur ahadukum salatahu kowannan ku yayi masallarsa sutura yayi masallarsa kariya walau bi sahamin da ta kifiya ne a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace kayi ma kanka sutura liyattatir ahadukum lalle kowannan ku ya suturta kansa yani nafsahu fi salatihi kama kanka sutura in zaka yi sallah ko ko kai masallar ka sutura idan zaka yi ta wannan ya tabbata sunnar annabi Muhammad yanda yazo cikin bidayatul mujtahid ibn rushd yace wattafaqal ulama bi ajma'ihim malamai gaba ɗaya sun yi ittifaki ala istihbabi suturati bayna yaday bayna al-musalli wal qiblati idha salla idan mutum zai yi sallah ya aje sutura tsakaninsa da al-qibla Wazalika dalili dalilin da yasa aka ce ya kamata ka ka aje sutura saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam idza wada'a ahadukum bayna yadayhi misla mu'akhkharati ar-rahl falyusalli idan ɗayanku ya aje wani abu a gabansa wanda tsawonsa yana kama da majingini na siddin rakumi to sai ya yi sallah idan ya yi to sai ya yi sallah in ji annabi sallallahu alaihi wasallam وفيها أيضا بيان حكم السطرة في صلاة نعم waɗannan hadisai da muka karanta sun tabbatar da cewa sutura ta tabbata sunnar annabi Muhammad a sallah sannan kuma waɗannan hadisai da muka karanta na kashi na farko dinnan suna bayani gare mu game da hukuncin sutura ka gani an samu ittifaƙin malaman sunna akan cewa sutura ga mai sallah abu ne wanda ya tabbata a sunnar manzon Allah sannan babu wani malami da yake ja da shi malamai sun yi ittifaki a kai amma me yi hukuncin sutura menene hukuncin sutura nan ne inda aka samu sabani kashi biyu malamai sun kasu kashi biyu game da hukuncin sutura ga mai yin sallah ita suturar babu shakka rikonta a sallah an shar'anta mutum ya rike sutura a sallarsa an shar'anta mutum ya rike sutura a sallarsa wannan ittifakan duk malaman sunna sun yarda da shi inda aka samu sabani shine mai hukuncin sutura ɗin. mutumin da zai sallah ba sutura ya yi laifi ko bai yi ba malamai kashi na farko shine man qala bi anna sutura sunnatun kashi na farko malaman sunna sun ce ka aje sutura a gabanka shine ka aje kariya a gabanka sutura ita ce kariya kafin ka yi sallah wannan sunna ne ba dole ba ne kashi da farko ke kuma wannan su ne mafi yawa wanda duk mazhabobin nan guda hudu suna kai ya'ani alaihi mazahibul arba'a in ka duba mawahibul jalil ta fashin malikiya sharhu mukhtasar a sheikh khalil kitabu salati faslul salati a mujallar na farko shafin 513 yana cewa inna ta mandubun ilaiha ka aje sutura kafin ka yi sallah abu ne wanda ake so wato mustahabi ne kaga ya nuna ba wajibi ba ne wannan malikiya kenan la ya asamu illa fil wajibi ba a cewa kayi laifi sai in ka bar wajibi to ba wajibi ba ne in ka dawo sharhu muntahal iradat mujallar na farkon shafin 215 haka kitabul mabsut a mujallar na farkon shafin 192 haka yukrahu lil marri an yamurra baina yadayil musalli makaruhi ne ga mai gittawa ya gitta ta gaban mai sallah an ce makaruhi in an ce makaruhi kaga aikin da kai bai kai haram ba kenan makaruhi ya nuna cewa ajiye sutura a gaban ka in za ka yi sallah ba dole ba ne haka al-imam shafi'i ya faɗa a littafin sa kitabul umm kitabu ikhtilaf al-hadith yana mujallad na takwas shafi na 624 wala yukrahu an yamurra bayna yaday al-musalli allazi la yastatiru al-imam an-nawawi rawdatu at-talibin rawdatu at-talibin da littafin sa kitabul majmu' yayi magana iri daya كتاب المجموع مجلد نوك شافين 226 روضة الطالبين a mujallaji na farko shafi na 398 yace yustahabbu lil musalli mustahabi ne ga mai sallah an ya kuna, baina yadayhi suturatun ya zamanto a gabansa akwai sutura a gabansa akwai sutura suturan nan kariya kenan in zaka yi sallah min jidare ko dai ya zama katanga ne kago a gabanka ausariyatun ko dirkakin masallaci fila waɗannan ya zama kasa fila a gabanka kafin ka yi sallah au gairihi hima ko ma wani abu mustahabi ne sannan mustahabi ne ka matso kusa da wannan suturan karkar nesa da ita yadnu min habi haisu la yazidu bainahuma ala salasati azru'in ka matso kusa da wannan sutura ya zamanto tsakaninka da suturan ba a samu tabarar da ta wuce zira'i uku ba wa in kana fi sahara idan kuma a daji za ka yi sallah ga raza asan sai mutum ya kafa sanda wani hawa ko makamancinta au jama'a shay'an min rahlihi aw mata'ihi ko ya saukar da kayan da yake kan raƙumi ko dokinsa ko jaki ya tara yanda kayan zai danyi tudu sai ya fuskanci kayan yayin sallah wal yakun qadara mu'akhkharatir rahli ya zama tudu kar ya gaza majingini na siddin raƙumi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada amsa a tambayar da aka yi masa a hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda haka na littafin al-majmu yace as-sunnatu lil musalli sunna ce ga mai sallah an ya kuna bai na yadaihi sutura ya zamanto a gabansa akwai sutura min jidarin in kago katanga ausariyacin ko ya zama dirkaki na masallaci a gairi hima wani su waye dunumin hukuma ya kusa da shi a ta sashin masabar al'imamu ahmad bin hanbal akwai al'imamu mansur bin yunus al-bahuti a kashaful qina' an matnil eh, iqna mujallar na uku shafin biyar shi ma yana cewa wato sannu salatu ghairil ma'amun. sunna ne imaman kana aumin faridan ila suturatin ma al alaiha liman kafin yi sallah ya zama akwai sutura a gabansa. sa liman kafin yayi sallah ya zama akwai sutura a haka in zaka yi sallah kai kaɗai kafin yi sallah ya zama a gaban ka akwai sutura bi ghairi khilafin na'lamuhu babu saɓani da muka sani tsakanin malaman fikihu haka in ka duba littafin al-mubdi'u malamai duka suna magana akan cewa mustahabi ne saboda hadisin Abu Sa'idin al-Khudri wanda yake tafi nan gaba a cikin wannan babu insha Allah idza salla ahadukum falyusalli ila sutra wal yadun minha idan ɗayan ku zai yi sallah ya tabbata akwai kariya a gabansa kuma ya matsa kusa da wannan kariyar hadisin al'imam abu dawud da kuma al'imam ibnu ibn sai ya ce wa laisa zalika bi wajibin ba dole bane ne al al'imam muhammad kenan wani sashi saboda hadisan abdullahi bin abbas yana cewa addabi sallallahu alaihi wasallam sallah fi fada'in a sarari a fili a fili annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah lokacin aikin haji laisa bai na yadaihi shai'un babu komai a gabansa hadisin yana cikin al-musnadul imami ahmad da kuma sunan abi sai yace wa suturatu ma yastatiru bihi min jidarin abinda ake nufi da sutura shine abinda ka yi kariya da shi in kago aw shay'in shakhisin ko wani abu da yake kafe abinda baya motsi shine ash-shakhis ka harbatin kamar misali kifiya mutum ya kafa kifiya ko mashi au adamiyin gairi kafirin ko ko da dan adam ne misali an gama sallah wani yana gabanka sai kai sutura da shi ka ci gaba da nafila wannan ba laifi bane li'annahu yukrahu istiqbaluhu amma idan wanda za ka yi sutura da shi ba musulmi bane nan malamai suna karhantawa au bahimi ne aribu ko da dabba ce ya zama to ka tsaye da dokinka ko jakinka sai ka fuskance ta kai sallah ba laifi bane ko yi salli ilaihi au ghairi zalik misli akhiratir rahali ya zama dai suturarka tsawanta tsawon suturar ya kai majingini na siddi na ragune tukari butula zira'in fa aksar ah, kada dai ya gaza tsawon zira'i dinka saboda hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam idza wada'a ahadukum bayna yadayhi misla mu'akhirati ar-rahli falyusalli wala yubali man yamurru wara'a zalika hadisin al-imam muslim idan mutum ya ajiye sutura a gabansa ya yi sallah kar ya damu da abin da zai wuce ta bayan wannan fa'amma ƙadurha ya'ani a sutura tufil gilawi fala haddalahu kaurin sutura ba shi da iyaka tsawon sutura shi ne aka yi masa iyaka tsawon sutura eh, kar ya gaza zira'i ko ko sulusi biyu na zira'i dama fahimta kashi biyu ne amma kaurin zira'i fa babu iyaka babu iyaka game da kaurin zira'i faqat kunu galibatun kal ha'id suturarka tana iya zama da kauri kamar kago au da ƙiƙatin ka ko ko suturarka ta zama siririya kamar kifiya don haka ta wajen kaurin sutura babu hukunci babu haddi tsawonsa ne kawai aka yi masa iyaka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci kifiya ya yi sallah wa ila irin. annabi ya fuskanci raƙumi yayi sallah hadisin al bukhari kaga ya nuna cewar babu laifi don ka fuskanci dabba tana tsaye kai sallah wa yustahabbu abin abinda ake so shine ka zama kana kusa da wannan sutura ɗin kamar yadda al nawawi ya faɗa min salasati zuru'in kare zama tsakaninka da sutura ɗin nisan ya gaza ah, zira'i uku zira'i uku saboda hadisin al-Imam Ahmad da kuma al-Imam al-Bukhari wali annahu aswanu li salatihi saboda idan kana kusa da suturan kafi kariya ga sallar taka fa in kana fi masjidin qaruba min al-jidari idan a cikin masallaci ne fa kar yi nesa ka dada matsowa kusa da sutura din saboda a masallaci mutane suna yawan girmawa suna yawan gotawa gittawa ta gaba mutane awu sariya saboda haka idan zaka fuskanci fila na masallaci sai ka zo kusa da ita wa in kana fil fada'i idan a daji ne fa ila shay'in shakhisin mimma sabaqa idan a fili ne zaka yi sallah ka kafa abu abinda baya motsi sannan ka fuskance shi kai sallah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين malamai sun kasu kashi biyu game da hukuncin sutura mun yi bayani kashi na farko sune ne akasarin malaman sunna mazhabobi hudun nan gaba ɗaya suna cewa sunna ne mutum ya aje sutura a gabansa kafin ya yi sallah ba wajibi ba ne muhammad ibn salih al-usaimin yana daga cikin malamai da suke da wannan fahimta in ka duba littafin sa a sharhun mumti mujalladi na biyu shafi na 309 yana faɗin dalilin da ya sa malamai suke cewa sunna ne ba dole ba ne suna cewa sunna ne ba dole ba ha min mukammilati salati wala tatawaqqafu alaiha sihhatu salati sallah ingancinta bai ta'allaka da suturar da ka aje a gabanka ba farkon sallah kabbara ƙarshen ta sallama saboda haka babu maganar sutura a ciki wannan shi ne abin da malamai suke faɗa walai sadakhilas salati sutura ba ta cikin sallah waje da sallah ne wala min mahiyatiha hatta kula inna faqdaha mufsidun da a ce tana cikin sallah sai a ce idan babu ita babu sallah walakin na hashe'un yuradu bihi kamalar salati illa dai kawai ka fuskanci sutura ɗin yana daɗa sa sallarka ta zamu kamala falam takun wajiba wa hadhihi hiya al allati akhrajat al biha min al-wujubi ila an to malamai da suke cewa fuskantar sutura ba dole bane kamar yadda muka ce su ne mafi yawan malaman suna masabobi hudun nan gaba daya hujjojinsu na daya hadisin abu sa'idin al kuduri yana tafi a cikin wannan babi za mu kawo gare shi insha Allah ta'ala a darasi na gaba idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu yasturuhu minan nasi idan wani daga cikin ku zai ya fuskanci kariya yana sallah abinda yake kare shi daga mutane ka aje sutura kana sallah fa'ara da ahadun an yaji ta zaba na yadda wani mutum ya nemi ya ratsa ta gabanka tsakaninka da sutura annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fal yadfa'ahu sai mutum ya tunkuɗe wannan wanda ya nemi gittawa din anan hujjar da malamai suke bayarwa shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu يدل على أن المصلي قد ila إلى شيء يستره وقد لا يصلي kaga yana nuna kamar zaɓi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wanda ya aje sutura zai ya fuskanta yana sallah to ba daidai bane wani ya wuce ta gabansa idan wani ya zo wucewa ta gabansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tunkuɗe shi ya nuna cewa ana iya samun wanda zai yi sallah ba tare da ya aje sutura din ba wato tawili na wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri yasa aka ce ba dole bane fuskantar sutura ayi sallah na biyu hadisin da muka faɗa na Abdullahi bin Abbas wanda ya bada labari hadisin bai zo a cikin bulugul marami ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah fi fada'il laysa bayna yadayhi shay'un yayi sallah a wani sarari a fili babu komi a gabansa laysa bayna yadayhi shay'un babu komai a gabansa an samu wannan hadisi sai malamai suka ce ah to idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi sallah shi kansa bai aje sutura a gaban shi ba kaga wannan magana ammatun tashmalu kullu shay idan aka ce ah, laisa baina yadayhi shay'un babu komai a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna cewa kenan shi kansa manzo yi sallah babu sutura a gaban shi amma kuma hadisin fihi maqam hadisin bai inganta ba ta waɗanda su ne mafi ƙarfin dalilai da ma wasu waɗanda akasarin malamai ke kafa hujja da su kashi na biyu na malaman sunna su ne waɗanda suke cewa suturan nan dole ne ka aje sutura a gaban ka dole ne wajibi ne me dalili saboda umarni annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi game da sutura waɗannan hadisai da muka karanta ka yi la'akari da su hadisi na farko hadisin abu juhaim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da dai mai wucewa ta gaban mai sallah ya san abin da ke kansa na laifi da ya gwammaci ya yi haƙuri ya jira ya tsaya tsawon shekara arba'in ko watanni arba'in ko kwana arba'in khairar lahu an bai na yadaihi anya wannan lafazi gashi kuma ya zo a sahihul bukhari sahihu muslim littafin hadisai gaba daya manzon Allah ya faɗi haka akan abin da bai zama dole ba mu lura da kyau mu lura da kyau a ce da dai kai da za ka wuce ta gaban mai sallah ka san irin laifin da yake kanka da ka gwamnaci ka yi haƙuri ka tsaya tsawon kwanaki arba'in ko watanni arba'in ko shekaru arba'in sai wannan mutum ya gama sallah kafin ka wuce wannan magana a yi ta a kan wucewa ta gaban mai sallah ba wajibi ba ne sutura ba wajiba ba ce kaga yana ishara da cewa lallai suturan nan wajiba ce ga mai sallah sannan ka dawo hadisi kuma wanda ya zo a cikin bulugul maram hadisin sabra bin ma'abadin aljuhali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce liyastatir ahadukum fi salatihi lallai ku ya riƙi sutura a sallar shi walau bi samin ko da kifiya ce kaga an samu umarni an samu umarni daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa ya riki sutura a sallar shi in ba dai mamu bane liman kada ya sallah sai da sutura mai sallah shi kadai kada ya sallah sai da sutura hadisin da suka yi magana na abdullahi bin abbas hadisin da mafi yawan malamai suke kafa hujja da shi akan cewa sutura ba dole bane hadisin al-imam abu dawud wanda abdullahi bin abbas yake cewa sallah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi fada'il manzon Allah yayi sallah a sarari laisa baina yadayhi shay'un ba komi a gabansa wannan hadisin da'ifun hadisi ne wanda bai inganta ba ba a kafa hujja da hadisi mai rauni yana da'ifu sunan abi dawud hadisin 718 sannan akwai hadisin abdullahi bin abbas wanda yake sahihul bukhari hadisin 471 wanda yake cewa ah, ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bi minan manzon Allah yana wa mutane sallah amina lokacin aikin haji amina manzon Allah yana wa mutane sallah ila gairi jidarin baya fuskantar katanga sai aka kafa hujja da wannan baya fuskantar katanga malamai suka ce bi annan nafiyal jidari la yastalzimu nafiya gairihi don an ce baya fuskantar katanga baya nuna cewa a gabansa ba sutura abinda abdullahi bin abbas ya faɗa kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yi wa mutane sallah amina ba ya fuskantar katanga Abdullahi ibn abbas bai ce a gaban annabi ba komai ba bai faɗi haka ba shi dai ya ce babu katanga a gaban manzo tana yiwa akwai sutura tana yiwa akwai sutura amma dai Abdullahi ibn abbas bai bada labarin wannan suturar ba lakin dallatil adilla ala al-amri bi annahu yusalli ila sutura amma in ka tattaro hadisai da suka nuna sallar manzon Allah babu shakka zaka taras annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya ma da sutura yana tafiya da sutura ko tafiya za a yi yana tafiya da sutura in zai sallah yana fuskantar sutura riwaya ta al-Imam Ahmad kamar yanda zo a kitabul insa saboda haka kashi na biyu na malaman sunna suka ce fuskantar sutura kafin ayi sallah dole ne fuskantar sutura kafin a yi sallah wajibi ne duk wanda bai yi ba yana da laifi a wajen Allah wajibi ne saboda me saboda an samu umarni daga manzon Allah umarnin manzon Allah ko wajibi ne waɗanda ke da wannan fahimta akwai al'imamu ahmad shi kansa fahimta biyu aka samu game da al'imamu ahmad riwaya guda tana nuna cewa al'imamu ahmad ya ce wajibi ne ka aje sutura kafin ka yi sallah wannan in ka duba kitabul insaf littafin al'imam Ali bin Suleiman al-Mirdawi mujallar na uku shafin 636 za ka tarar da bayani shi ma al'imamu Malik Allah maɗaukake musu rahama an ruwaito ƙauli guda daga gare shi cewa wajibi ne ka ajiye sutura kafin kai sallah bare masabata al'imamu Dawud al-Zahiri da kuma waɗanda ke aiki da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam hatta al'imamu Bukhari al-imam bukhari fahimtar sa kenan cewa dole ne ka aje sutura a gaban ka kafin kai sallah har ma ibn ya tsananta in ka duba ilamul muwaqqi'in yana da babi da yayi ta'dadul kaba'ir a littafin ilamul muwaqqi'in akwai babi da aka kirga manyan zunubi manyan zunubi a mujallar na hudu shafi tara al-kaba'ir yace wa minha daga cikin manyan zunubi akwai almururu baina yadai musalli wucewa ta gaban mai sallah wucewa ta gaban mai sallah ibn al ya ce walau kana sagira da a ce karamin laifi ne da a ce karamin laifi ne ka wuce ta gaban mai sallah lam ya'muru na nabiyyu bi qitali fa'ilihi da annabi bai yi umarni a yi dambe da wanda yazo zai wuce ta gaban mutum ba ولم يجعل وقوفه عن حوائجه ومصالحه أربعين آمن sannan manzon Allah ya ce ka jira wannan ya gama sallah ko da zai kai shekara arba'in ne kafin ka wuce ta gabansa kaga wannan ba za a ce karamin laifi ba babban laifi ne kama fi musnad al-bazzar don haka al-imam al-bukhari sa ita ce wajibi ne ka aje sutura a gabanka haka nan al-imam malik akwai riwaya da aka samu gare shi da kuma al'imamu ahmad shi ma akwai riwaya da aka samu daga gare shi wanda suke tabbatarwa da kuma al'imamu shaukani in ka duba nailul autar mujallar na uku shafi na tara cikin malamai na zamani kuma akwai a sheik muhammad nasiru dinin albani shi ma yana cewa dole ne ka ajiye sutura a gabanka kafin ka yi sallah in ka duba sifatu salatin nabi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shafi na 82 don haka waɗanda malamai suna cewa dole ne aje sutura a gaba kafin a yi sallah me yasa aka ce dole bari mu dubi dalilai na ɗaya hadisin sabra bin ma'bad al-juhani wanda muka karanta a bulugul maram annabi sallallahu alaihi wasallam yace liyastatir ahadukum fi salatihi lalle ku, lalle ka duba lamun din tawkidi liyastatir ahadukum fi salatihi lalle ne ku. ya yi sutura a sallar shi walau bi sahamin ko da ta amfani da kifiya hadisin al'imamu ahmad hadisi na 443 kuma hadisi ne mai kyau kaga wannan hadisi na sabra bin ma'abad ya tabbatar annabi ya yi umarni ga musulmai su riƙi sutura kafin su yi sallah an samu hujja guda sannan ga hadisin abdullahi bin umar hadisin abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la salli illa ila suturati karka yadda kai sallah sai ka fuskanci sutura wala tada ahadan ya murra baina yadayka karka yadda ka bar wani ya wuce ta gabanka hadisin abdullahi bin wannan ma kaga umarni ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar ka yadda kai sallah face kana fuskantar sutura akwai kariya a gabanka kuma kar ka bari wani ya wuce ta gabanka tsakaninka da wannan kariya din hadisin yana cikin sahihu ibn khuzaima kitabu salati juma'u abwabi suturatil musalli hadisin 108 kaga an samu umarni na biyu sannan akwai hadisin abdullahi bin abbas hadisin abdullahi bin abbas yana bada labari yace bainama rasulullahi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli yana sallah iz ja'at shatun sai ga wata akuya ta zo tas'a tana gudu baina yadayhi tana kokari ta wuce ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sa'aha sai manzon Allah ya tsere mata yana sallan ya ruga ta gabansa ya riga akuyan kafin ta wuce tsakaninsa da katanga hatta alzaqa batnahu bil ha'iti sai da manzon Allah ya hada cikinsa da bango kaga yace fasa aha abdullahi bin abbas yace manzon Allah sai yayi tsere tsere da akuyan ta ta taho a guje za ta gitta tsakaninsa da katanga manzon Allah shi kuma sai ya tafi a guje sai da ya hada cikinsa da bango shine fasa aha yani sabaqaha wannan hadisin na abdullahi bin abbas al-imam al-hakim al-littafin al-mustadrak hadisin 879 yace haza hadisun sahihun ibnu khuzaimah a littafin sa sahihu ibnu kuzaima kitabu salati juma'u abwab suturatil musalli hadisin 804 yace hadisin ya inganta ibnu hibban a kitabu salati babu ma yukrahu lil musalli wa ma la yukrah hadisi na 2419 yace hadisin ya inganta waɗannan dalilai kadai in ka duba kai la'akari da su sun isa su tabbatar maka cewa ajiye sutura a gaban mai sallah dole ne ba wai sunna bane ko mustahabi don haka yasa al-imam shaukani yake cewa in ka duba nailul awtar a mujallal na hudu shafin 204 yana cewa falyusalli ila sutura falyusalli ila sutura lallai mutum yayi sallah yana fuskantar sutura al-imam shaukani yace fihi anna ittikhadha suturati wajibu tunda annabi yayi wannan umarni an samu hujjar cewa rike sutura kafin ayi sallah a samu kariya a gaba kafin a yi sallah wajibi ne ya ce wa yi ayyiduhu hadisun abi huraira al'ati hadisun abu huraira yana karfafa masa hadisun sabra bin ma'abad al-juhani inda al-hakim yana karfafa masa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa liyastatir ahadukum fi salati walau bi sahmin sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal yadun minha lalle mutun ya matso kusa da sutura din al shaukani ya ce fihi mashru'iyyati dunuwi min sutura wannan ma yana nuna wajibi ne in zaka yi sallah ka kusanci sutura din hatta ya kuna miqdaru ma bainahuma huma salasata azru'in tsakaninka da sutura ya kasance tsawon zira'i uku to wannan shine abinda waɗannan malamai suka rike wanda muka ce daga cikin su akwai Muhammad nasir Al-Albani in ka duba sifatu salatin Nabi shafi na 82 yana magana akan as-sutra wa wujubuha haka ma littafin sa tamamul minna shafi na 300 yana cewa wa inna mimma yu'akkidu wujubaha daga cikin dalilai da suke tabbatar da cewa aje sutura a gaba kafin a yi sallah dole ne annaha sababun shar'iyyin li adami butulani salat shine kadai dalili na shari'a wanda yake hana sallar ka tabaci bi mururil mar'atil baliga wal himar wal kalb aswad cewa mace in ta balaga ta wuce ta gabanka da jaki da bakin kare in sun wuce ta gabanka kana sallah sallaka tana baci in babu sutura ashe kaga tun da yake a dalilin sutura ka samu garkuwa ka samu kariya daga abin da zai bata maka sallah rike suturan ya zama wajibi wanda hadisin yana cikin bulugul maram yana yana tafi insha Allah a cikin wannan babi haka ma ibnu hazmi a littafin al-muhalla mujallar na shafi na takwas zuwa goma sha biyar ya yi magana mai tsawo a kai wanda yake nuna cewa rike sutura a sallah dole ne daga cikin dalilai waɗanda suke nuna haka daga cikin waɗannan dalilai akwai hadisin abdullahi bin umar da muka faɗa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tusalli illa ila sutura kada ka yarda kai sallah face kana fuskantar sutura wala tada ahadan yamurru bayna yadayka kuma kar ka kyale wani ya wuce ta gabanka hadisin al-imam ibn khuzaima yana sahihu ibn khuzaima kitabu salati bi sanadin jayyid wala shakka anna al-asla haml ah, amri ala al-wujub wanda ka'ida dama wanda duk malamai sun yadda da ita ka'idar ita ce dai aka samu umarni ya tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam aka sabu tabbas annabi ya yi umarni to magana ta kare wannan umarni wajibi wannan umarni wajibi idan ka nemi raba wannan umarni da wajibci malamai sai su ce to sai ka kawo abin da ake kira asarifu asarifu shine hujjan da ta sa wannan umarnin na annabi bai zama wajibin ba amma asali da zaran annabi ya yi umarni wajibi ne saboda Allah ya mana ya umarce mu mu yi biyayya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam atiullaha wa atiur rasula ku bi Allah ku bi manzonsa don haka idan annabi yayi umarni bin umarnin annabi wajibi ne amma akwai abin da ke sa umarnin annabi ya bar wajibci ya zama mustahabi ba shakka amma wannan hujja ce mai karfi wanda dole sai ka samu mata dalilai dalilan su ake kira as-sawarif menene wanda zai raba umarnin annabi din nan wanda yayi liyastatir ahadukum fi salati walau bi sahmin ya za a yi a samu hujja mai karfi da za ta rage wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam daga wajibi ya koma mustahabi sannan bare ga hadari game da wucewa ta gaban mai sallah idan ka ce sunna ne mutum ya aje sutura a gabansa to kaga wannan hadarin da annabi ya tsawatar mana kamar kana nuna babu komai mutane su ta wucewa ta gaban jama'a suna sallah wanda shi yasa kake gani saboda sassaucin da malaman fiqhu suka yi ma al'amari na sutura shi yasa kake gani a masallatan mu bamu damu ba mutum na sallah wani zai zo ya wuce kawai ko kulawa bai ko damu ba saboda me saboda malaman fiqhu gaba ɗayan su mazhabobi hudun nan sun haɗu kan cewa ita sutura sunna ce ba wajibi bane amma da a ce sun ce wajibi ne da mutane suna hattara Allah ya sa mun gane kuma hujja mafi ƙarfi babu shakka hujja mafi ƙarfi ita ce sutura ɗin nan dole ne suturan nan dole ne ga liman dole ne ga wanda zai sallah shi kadai saboda waɗannan hadisai ingantattu da muka karanta duk wani wanda zai ba da hujja akan cewa ba wajibi ba ne to wallahi in ka ɗauki hujjarsa ka bi ta da bayani illa billah sai ka tarar hujjan ba ta da inganci ko ƙarfi ba ta rabuwa da illa bare abinda ya tabbata sutura ta tabbata sunnar annabi ƙauliya sunnar annabi fi'liya ya yi umarni a riƙi sutura kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya riƙi sutura Allah ya sa mun gane yayi umarni a riƙe sutura sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya riƙe sutura amma wanda zai ba da bayani akan cewa sutura sunna ce to ba mamaki ya yi bayani ne ta aikin annabi an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah bai fuskanci sutura ba wanda wannan hadisin ma bai inganta ba ko kuma hadisin abdullahi bin abbas annabi sallallahu alaihi wasallam amina ya yi limanci a gabansa ba katanga to wannan a gabansa ba katanga hadisi ne muftamal ba katanga abdullahi bin abbas bai ce ba wani abu ba idan aka ce ba katanga ba mamaki akwai kifiya a gabansa ko bai yi magana akan kifiyan ba illa dai ya ce ba katanga don haka wannan hadisin ya bin malamai suke cewa fihi ihtimal akwai tunanin yiwuwar akwai suturan amma abdullahi bin abbas bai gani ba ko shi bai yi magana akan wata sutura ba illa dai yana magana ne akan katanga kar ka dauka dole sai da katanga za a yi sutura abdullahi bin abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi limanci babu katanga a gabansa saboda haka yana magana ne akan ba sharadi bane ya zama katanga ita ce suturarka kana iya samun wani abu wanda zai ba da hujja akan cewa aje sutura a gaba kafin a yi sallah sunna ne ba wajibi ba to zai ba da hujja ne da aikin annabi to sannan kuma in ka dawo ilimin hadisi in ka dawo ilimin hadisi ya zamanto uh, min ilmin usul inda adami ma'arifatin mutaqaddim min al-mutaakhir uh, sashin usulul fiqh an samu hujjoji guda biyu ga aikin annabi ga maganar annabi an kasa gane wanne ne farko wanne ne ƙarshe to malamai suka ce ana fifita maganar annabi akan aikinsa wannan wanda ittifaqan idan aka wato ya zama labarai biyu sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da manzo ya aikata ga abin da manzo ya faɗa sannan aka kasa gane wanne ne ya zama farko wanne ne ƙarshe domin idan an iya gane na farko da na ƙarshe za a iya cewa na ƙarshen ya goge na farkon to ba a iya gane wanne ne na farko ba wanne ne na ƙarshe malamai suka ce sai a fifita maganar annabi akan aikinsa saboda maganar annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka umarni ne gare mu aikin annabi yana iya daukan khususiyya saboda haka aikinsa bai rinjayar maganarsa ka duba nailul autar littafin al'imamu shaukani ya yi magana a kai wannan hadisi na abdullahi bin umar la tusalli illa ila sutura wala tada ahadan yamurru ya yadayka karka yadda kai sallah face kana fuskantar kariya kuma karka yadda wani mutum ya wuce ta gaban ka tsakaninka da kariya hadisi na ingantacce yana sahihu ibn khuzaima wa ja'a bi sanadin jayyidin wannan hadisi ka dauke shi shi kadai ko da za a samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah babu sutura ga abin da ya faɗa baka san uzurin da ya same shi a can ba tunda yayi umurni, magana ta kare umarnin nan shine ya kamata ka rike shine Muhammad nasir Al-Albani in ka duba sifatu salatin nabi yana cewa wa hadal hadisi hazirun kama huwa zahirun wannan hadisi yana wato gargadi gare mu la tusalli illa ila sutura karka yadda kai sallah face kana fuskantar wata kariya karka yadda kai sallah face kana fuskantar wata kariya والناظر في دليل المخالفين يجد أنه فعلي من جهة مبيح من جهة أخرى idan ka dubi hujjar mutumin da yake cewa sutura sunna ce ba wajiba ba ce to duk hujjar da zai bayar tsakanin biyu ne na ɗaya aikin annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu halatta abinda manzo ya haramta sannan kuma wannan in ka dawo ta sashin hadisi kamar misali hadisin abdullahi bin umar kada ku kada kai sallah a ce kana fuskantar sutura kar ka yadda wani ya wuce ta gabanka wato tsakaninka da sutura idan kana sallah wannan gargadi ne kaga kenan ya kamata ka gabatar da tsawatarwan annabi sallallahu alaihi wasallam akan umarni aikin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal hadithu allazi baina aidina qawliyun min jihatin hadirun min jihatin ukhra gashi sunna ce kauliya don haka ta tabbata hujja mai karfi domin sunna kauliya ta fi sunna fi'iliya na ɗaya kenan na biyu sannan sunna kauliya ta zo da gargadi la tusalli illa ila sutura karka yadda kai sallah face kana fuskantar sutura kaga akwai gargadi saboda haka baya ga cewa sunna ce kauliya ta dara fi'iliya sannan kuma maganar annabi akwai gargadi a cikinsa sannan in ka dawo wancan hadisi na farko da muka karanta a bulugul marad ya fito da bayani a fili game da hadarin wucewa ta gaban mai sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutum zai jira tsawon shekaru 40 shi ya fi masa bisa ga wannan barema, duka malaman sunna sun yarda ita sutura sunnar annabi ce kuma duk malaman sunna sun yarda wucewa ta gaban mai sallah akwai hadari duk an yarda to tunda duk an yarda mu ɗauka wucewa ta gaban mai sallah haramun ne ita sutura aje ta a gaban mai sallah wajibi ne Shi ne mafi sauki domin idan ka ce ba wajibi bane to ya za a yi kenan ga wanda zai gilma ta gaban wani in wani ya gilma kaga an tabbatar da cewa ya aikata haram bisa ga wannan dalili mafi rinjaye game da saɓani da aka samu na fahimtar malamai kashi biyu ɗin nan mafi rinjayen dalili wallahi shine cewa wajibi ne mutum ya aje sutura a gabansa kafin ya yi sallah daga cikin abubuwa dalilai da suke nuna cewa su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun fahimci haka akwai hadisin ƙurratu binu iyasin ƙurratu binu iyasin tabi'i ne yana ba da labari yana cewa sayyiduna umar ra'ani umar wa ana usalli baina ustuwana taini umar ya ganni ina sallah a tsakanin fila guda biyu kamar misali tsakanin wannan fila da wancan fila ya bar fila ɗaya a gefe fila ɗaya a gefe yana sallah a tsakani sayyiduna umar ya ganshi fa akhadha bi qafaya sai ya kama qiyana fa'adnani ila suturatin ya matsa da ni kusa da wata sutura faƙali sai umar ya ce salli ilaiha ka yi salla kana fuskantar nan wanda al'imam ya kawo hadisin nan ta'alikan bisigatul jazmi al'imam bukhari yana nuna tabbacin wannan abu ya auku zamanin sayyidina umar sayyidina umar ko yana cikin khulafa'ur rashidin ya ga wani yana salla bai fuskanci sutura ba a cikin sallar sayyidina umar ya kama shi ya jawo shi sai da ya kai shi ga sutura sannan ya ce ka fuskanci nan kai sallah ka zuwa fathul bari yana mujallar na farko shafin 744 kuma in ka duba al-musannaf na ibnu abi shayba mujallar na bi shafin 370 kaga wannan ya nuna cewa sayyidina umar bai yi sassauci game da al'amarin sutura ba sannan ga abdullahi bin umar shi ma labarinsa yana cikin al-musannaf littafin ibn abi shaiba a mujalladi na farko shafi na 279 nafi'un yana cewa kala kana ibn umar idan lam yajid sabilan ila sariya abdullahi ibn umar idan aka idan an gama sallah a masallaci duk ya zama dirkakin masallacin filoli na masallacin kowa ya riga ya ya tafi ya kama guda yana sallah a bayansa sai na umar ya zama babu wata fila da zai iya yin sutura da ita sai ya ce manafi'u walli baharaka juya min bayanka sai nafi'u ya zauna sai shi kuma abdullahi bin umar ya yi nafila ta bayan shi abdullahi bin umar shi masa habi ne kaga abdullahi bin umar bai dauki sutura da sauki ba kenan a cikin masallaci babansa na umar shi ma bai dauki sutura da sauki ba a cikin masallaci wannan in ka duba fathul bari zaka ga bayani mai yawa da aka yi a kai da kitabul musannaf na ibn abi a mujallar na farko shafi na 279 saboda haka yasa sutura take zama wajibi hatta a cikin masallaci hatta a cikin masallaci wajibi ne mu yawaita sutura a masallatanmu ba wai ya kamata ba sutura irin wannan wannan yayi tsawo da yawa na ya tsawo da yawa amma dai ya yi tsawon don mafi karanci aka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana ne akan mafi karanci ya zama shi ne kamar majingini na siddin rakumi wanda shi ne malamai suke cewa tsawon zira'i ko tutat na zira'in mutum shi ne sulusi biyu kashi biyu cikin uku na tsawon hannunka ya kamata a ce duk masallatanmu mun tara sutura wanda ya tafi saudiya zai gani da wuya ka ga masallacin da babu sutura suturan na za a ajiye su ne kowane gefen masallaci a kowane gefe domin da zarar an gama sallah da zarar liman ya yi sallama to duk wani masbuki da yake baya ya zama mai yancin kansa kuma dole ne gabansa a samu sutura haramun ne wani ya wuce ta gabansa kaga idan akwai sutura abu ne mai sauki kai idan kana son wucewa dama ga sutura haika ajiye mai haika wuce abinka in ba haka ba sai ka zauna shekara arba'in kai ma kana jira kafin ya gama sannan ka wuce sannan ga hadisin anas bin malik hadisin anas bin malik shi ma yana tabbatar mana sahabbai ba su ɗauki sutura da sauƙi ba hadisin yana sahihul bukhari sahihul bukhari ah, kitabu salati yana hadisin 503 anas ya ce kanan mu'azzinu iza azzana idan ladan yi kiran sallah a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ladan ya gama kiran sallah kama nasun min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai jama'a su miƙe daga sahabban manzon Allah yabtadiruna sawari suna rige-rigen isa ga dirkakin masallaci ladan yana gama kiran sallah sahabbai suna rige-rigen isa fila dirkaki na masallaci rige-rige suke yi ashe sun ɗauki sutura muhimmi in ba don haka ba ba dalilin zuwa rige-rige a kai ko yana cikin sahihul bukari ya bi ta sawari suna rige-rigen isa ga dirkakin masallaci hatta ya farujan nabi saboda me saboda su samu damar yin nafila raka'a biyu wanda ake son a yi bayan an gama kiran sallah anas bin malik kuma yana magana ne akan sallar maghrib saboda ka gane cewa ba laifi bane don an yi nafila kafin sallar maghrib kafin sallar maghrib ba laifi ba ne don an yi nafila ya ba da misali da abin da sahabbai suke yi idan ladan ya gama kiran sallah suna rige-rigen isa ga filolin masallaci suna nafilfilu hatta ya karujan nabiyu sallallahu alaihi wasallam har dai annabi ya fito daga gidansa wa hum kazalika suna ta yin nafila yusalluna raka'atayn qabla al-maghrib Anas yace suna sallar raka'a biyu kafin sallar magriba kaga wannan ma ya tabbatar maka sahabbai sun dauki mas'ala ta sutura tana da muhimmanci dan in ba dan haka ba ba dalilin rige-rige saboda sanin muhimmancin sutura a sallah mafi sauki shine ka isa ga dirkakin masallaci ga kuma hadisin Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Mas'ud shi ma sahabi ne yace arba'un fi salati min al-jafa'i wauta ne mutun yayi abu hudu yana sallah abu hudu abdullahi bin masud ya ce in mutum ya yana sallah ya yi wauta na ɗaya al'iltifatu yana sallah yana waige na biyu masul wajihi yana sallah yana shafan kansa sau domin da yawa za ka ga musamman ga wanda ke sallah a waje kamar sallar juma'a yana sallah a waje idan ya yi sujuda ya ɗago sai ya share ya koma sujuda ya ɗago ya share abdullahi bin masud ya ce wannan wauta ne ga taswiyatul hasa abdullahi bin masud ya ce da mai daidaita tsakowa kafin ya fara sallah ka san wani ya riga ya saba ko a masallaci ne mai darduma in ya shigo sai ya dan share gabansa sai ya dan sunku ya goge kafin ya yi sallah wannan share tsakuwar kafin kai sallar abdullahi bin masud ya ce ba wauta kamar sa saboda sallah mutum yana yin sa saboda ya yi sallah wa an tusalli bi tariqin may yamurru bayna yadayka sannan mutumin da zai sallah ya sani a hanyar akwai wanda zai wuce ya ki daukar sutura abdullahi bin masud ya ce shi ma yayi wauta wannan shi ma sahabi ne in ka duba a sunan al-kubra littafin al-imam al-baihaqi a mujallad biyu shafi na 285 don haka ya kamata mu sani waɗannan hadisai bayani da muka yi kashi na farko din nan a littafin bulugul maram bayani ne da yake nuna na farko sutura ta tabbata sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na biyu waɗannan hadisai sun tabbatar mana wucewa ta gaban mai sallah babban laifi ne babban laifi ne ba ƙaramin laifi ba ne wannan dalili ya sa wato ibnul qayyim al-jawziya a littafinsa yayi babi musamman yana magana akan manyan zunubi al yana magana akan manyan zunubi sune al-kaba'ir daga cikin waɗannan manyan zunubai ibn qayyim al-jawziya yace akwai wucewa ta gaban mai sallah wucewa ta gaban mutum yana sallah babban zunubi ne yace ba yanda za a yi kace karamin zunubi ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da dai zaka tsaya shekara 40 kana jira mutum ya gama sallah yafi maka akan ka wuce ta gabansa kaga wannan ya tabbata cewa zunubi ne mai girma wannan yana ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin mujallad na hudu shafi na 309 saboda la'akari da hadisin abu juhaim lau ya'lamu al-marru bayna yaday bayna yaday al-musalli ma za min lakana an yaqifa 40 khayran lahu min an yamurra bayna dai sannan ibnu hajar yana mana ishara da ita sutura din nan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin tsawanta shine hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda tana magana akan cewa a yakin Tabuka tambaya aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam game da tsawon sutura manzon Allah ya ce mislu mu'akhiratir rahli ko mu'akhiratir rahli yana kamar tsawon majingini na siddin raƙumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga siffar sutura wannan dalili ya sa malaman fikihu suka ce mafi ƙarancin tsawon sutura kar ya wuce haka to kaga zaka ga shirman mutumin da zai aje hulansa in zai sallah ko ya aje hulansa a gaban shi zai sallah ko ya aje takalminsa zai sallah to tsawon takalmi ai bai kai wannan ba tunda malamai e sun sun maka misali idan ma baka san ba ku da raƙuma wanda bai da raƙumi ba zai iya gane tsawon wato majinginin siddi na rakumi din ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya misali da shi malamai sun ce akalla eh, ana cewa zira'i zira'i tsawon hannunka ko kuma sulusin zira'i wa huwa ashhar wannan shine mafi shahara wajen malaman fiqhu wato kar ya wuce kashi biyu uku na tsawon hannunka kai din da zaka yi sallah suturar ta ka tsawanta ya zama hannun naka eh, kar ya wuce zira'i ko ya gaza sulusi biyu na zira'i amma inda so samu ne ya zamanto dai aƙalla zira'i wanda shi ne abin da ya fi dacewa kuma ka tabbata wannan abin da ka yi sutura da shi baya motsi baya motsi saboda me saboda ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kafa kifiya ya yi sutura da ita kafa kifiya saboda me saboda kifiya a tsaye yake baya motsi wannan yana daga cikin sharuɗa da malamai suka yi ya zamanto abin da ka yi sutura da shi baya motsi a kafe yake ko da mutum ne za ka yi sutura da shi ba laifi ba ne saboda labarin abdullahi bin umar wanda ya tabbata cewa yakan yi umarni ga nafi'o ya zauna ya yi sallah yana fuskantar shi wannan shi ya sa malamai suke cewa inda a ce za a gama sallah kai ka zo masbuk an tsere maka da wasu raka'o'i da ka tashi za ka cika sallah sai zama na gaban ka ya tashi ya zabu da ya tafi wani zai wuce sai maza ka koma ka matsa bayan wani wanda bai niyyar tashi ba mai yawa yana da babban carbi yana ta ja ka zo bayan sa saboda ka daɗe kafin ya gama kai ma ka gama naka ba laifi ba ne wato sutura da mutum ba laifi bane ne sharaɗinsa idan baya bacci wannan akwai bayanin da zai taho insha Allah ta'ala a darasi na gaba Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa akwai wanda ya rubuta wata tambaya a wancan sati yana cewa game da sallah da aka yi magana mutum zai iya daukan yaro yana sallah da shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yana yana dauke da umama sai ce kafin mutum ya gama sallan sai yaron ya yi masa fitsari to idan fitsarin da yaron ya yi ya taba jikinsa dole ne ya katse sallan ya kawar da wannan najasa ya sake fara sallah dole ne ko akwai tazara da ke tsakanin mai sallah da wanda zai gita gaban mai sallah to insha Allahu ai hakuri shine karshen babin da zamu karanta a darasi mai zuwa bi iznillahi ta'ala akwai ragowar magana akan sutura ai اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك